ina wuta sannan annabi ya ce alƙiyama ba za ta tsaya ba sai ka ga masu kuɗi sun auka shi amma ba za mu gane aukar ba ka san dalili ba sa duka wallahi tallahi billahi aka akasarin masu kuɗin mu mahaukata ne amma abin da ya sa ba ku gane hauka ba sa duka Umar Kyara ta Madamuwa ɗan jarida ne